Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake haduwa a wannan fili namu mai suna mu gyara mata wanda a cikinsa mukan kawo matsaloli na mata kala-kala da kuma yadda za su magance su a takaice. Insha Allah yau za mu yi bayani ne akan yadda mace za ta gyara gabanta bayan ta kammala jinin al'ada da yawa mata idan suka kammala jinin al'ada suna nuna halin ko in kula akan kansu wanda kuma a matsayinki na mace ya kamata kina kula da kanki a koda yaushe insha Allah abubuwan da zaki hada idan zaki amfani da wannan bayan kin kammala jinin al'ada zaki nemi bagaruwa ga hotonta nan zaki nemi ganyen magarya shi ma ga hoton shi nan a gefe sannan ki nemi kanumfari shi ma gashi nan a leda a kulle idan kika haɗa waɗannan abubuwan guda uku kawai abin da ke bukata ki yi shine ki tafasa su idan kika tafasa su suka tafasa sosai sai ki juye shi a baho idan kika juye a baho idan ya dan sha iska ya dai ya zama daidai yadda za ki iya jurewa sai ki abin nan sai ki zauna a ciki akalla ki kamar minti goma ko sha biyar haka ko zuwa ashirin a cikin wannan ruwa shi wannan ruwa zai yi miki amfani sosai sakamakon waɗannan sinadaran da suke jikin shi wanda sukan gyara gaban mace suna sa gaban mace ya matsi kuma suna hana cututtuka su kama gaban mace haka sannan kuma suna maganin sanyi wanda suke fama da ƙurajen gaba ɗaiƙayin gaba ko irin wasu abubuwa da suke fuskanta a gaban su to insha Allah in tana amfani da in mace tana amfani da wannan sinadarin za ta ji sauki da yardan Allah kuma wannan sinadarin sananne ne mata da yawa sun san shi idan baki sani ba to ke aka bari a baya domin wannan sinadarin mata da yawa sukan yi amfani da shi kuma sukan dace wata dukkan lokacin da ta kammala al'ada takan yi amfani da wannan sinadari akalla ta kaman kwana uku tana yi wata kuma idan ta haihu takan dinga yin wannan akalla ta sati ko sati biyu tana yi kullum za ta zauna a ciki kullum kullum kullum kullum to sai ku ga a hankali gabanta ya dawo ya matsa yadda yake sannan kuma ba ta tare da wasu larurori wanda suke damun gaban mata kamar yadda muka faɗa a baya irin kurajen gaba da irin ƙaiƙayi da dai sauran abubuwan da sukan kama gaban mace kuma wannan sinadari an gwada an yarda da shi kuma mata da yawa sukan amfani da shi akan sa shi a cikin magunguna da yawa ma musamman ruwa da ganyen magarya da farin da shi mun gode don haka sai kun ji mu a bidiyo na gaba daga shafin mu gyara mata